على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه ثم استعدوا لاستقبال لاستقبال شهركم الفضيل هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن هذا الشهر المبارك الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر به المؤمنين بقدومه وباستقبال يأمرهم بأن يستعدوا لاستقباله وكان صلى الله عليه وسلم يقول أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم إن لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر وهو يريد بذلك ليلة القدر أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لإدراك هذا الشهر وأن يوفقنا للقيام الحق بحقوقه ومن أعظم حقوقه صيام هذا الشهر وهو ركن من أركان الإسلام والمراد بالركن هذا الأساس المتين الذي عليه بني الإسلام على الأساس الذي لو أزيل ولو خرف ولو نقل لهدم البيت إن بيتك بيت الإسلام يا أيها المسلم يهدم إذا أزيل منه واحد من تلك الأسس التي بني عليها هذا هذا البنيان وهو بنيان الإسلام نبينا صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس فذكر هذه الأمور الأمور الأربعة الخمسة ومنها صيام شهر رمضان شهر رمضان أوجب الله تبارك وتعالى فيه علينا صيام أيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يأكل المسلم شيئا ولا يشرب شيئا ويجب عليه أن يجنب وأن يتجنب ارتكاب جميع الأمور التي تفطره أو تفطر صيامه كما سنتحدث عن ذلك إن شاء الله في أيام مقبلة يا عبد الله يجب عليك أن تستبشر كما استنبط العلماء من هذا الحديث الذي سبق ذكره استنبط العلماء منه جواز التبشير بقدوم رمضان وأن المسلمين يبشر بعضهم بعضا بقدوم هذا الشهر إنه شهر تزيد فيه من التقرب إلى الله عز وجل إنه شهر يضاعف فيه الحسنات إنه شهر يكثر الله تبارك وتعالى من تكثير سيئات المؤمنين إنه شهر يزيد الناس في التقرب إلى الله بأنواع من الطاعات من صلاة في الليل واستغفار في الليل والنهار وقراءة لهذا الكتاب العظيم الذي هذا الشهر هو شهر نزوله أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لاستغلال هذه الأيام وأن لا نمل إن الله لا يمل حتى تملوا لا تمل أيها العبد استعد لمقابلة ربك في هذا الشهر تقابله بهذه الأعمال العظيمة الأعمال الصالحة التي هي سببك لدخول الجنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأنا مسلمي الأمر من ذو الله صلى الله عليه وسلم bayan godiya الله تعالى ta'ala da جمعيك صلى الله عليه وسلم wasallam kamar ina jan hankali na da hankulanku mu kiyaye Allah mu ji tsoronsa mu bi dokokinsa bayan wannan ya bayan Allah ɗan kwanaki kaɗan suka rage mana mutum kari wani bako wannan babban bako da zai zo mana shine watan ramadan juma'a wata ba za ka sake dawowa ba sai a cikin watan ramadan cin Allah ya kaddara musu masu rayuwa don haka ya bawon Allah me kake kintsawa na tunkarar wannan wata da haɗuwa da shi da zuwansa lalle wata ne mai girma wanda a cikinsa Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani wata ne mai girma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa idan mutum ya siffanci da halin haƙuri to haka nan a wannan wata mai albarka watan ramadan ladan da mutum zai samu ba a zajen da samu Allah ta'ala yana ninka maka lada ba kan hamma iyaka wani shine ma'anar rashin lissafi a wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wannan wata wata ne mai albarka a cikinsa ana bubbuɗe ƙofofin aljanna saboda kwaɗaitar da bayi su aikata abin da zai shigar da su aljanna ana kuma garitsale ƙofofin wuta don a kwaɗaitar da bayi cewa allah zai ba gafarta musu zunubansu su koma can gefen su aikata aikin kirki ya kai ba wa allah me ake nema abun ka kuma da ramadana ya na farko ka sani an wajabta maka azurkar wannan wata wajibi duk mutum da ya balaga namiji ko wace wajibi ya azurki wannan wata daga fitowar alfitir babu ci babu sha ko an kuya haka ne babu biyan bukata ta sha'awa ta farji ka haƙura da wannan abu فين كان فكر وضع الفيزيك هل ما جربها فيه ما انا لما جربها فيه فيه فاس وعيانا يوم وجدتها كثير لم تخلت لكين أبين وجد الله سبحانه في جهدي كثير وجدتها كثير لم تقوم برمك يبوشي فجدتها وأشد إن ما أشاء الوضع إن أتنت وجد الله سبحانه في جهدي أنت لا واسدي ويوكي فاسا أنت kana ganin sha'awarka kana son tafiya ka haƙura a wannan lokaci na rana har kai rana ta fata sai ka je ka yi abin da za ka yi kamar yadda Allah ta'ala ya halatta mana insha Allah ta'ala waɗannan hukunce hukunce za mu bi mu ka yawaita tattaunawa a kan su kowace juma'a kuma yana daga cikin babban abin da ya wajen babbawa Allah ya sani ya je a karantar da shi hukunce-hukuncen azumi menene ke bata azumi menene in ka yi shi azumin ka ya kare menene kuma idan ka ko ka aikata shi azumin ka bai kare ba ka daina aiki da jahili ka daina aiki da jita-jita kuma ka yi amfani da lokacin ka ya kai babu a ajiye waya هذا الشيء القرآن أأدي هواية أم يذهب يدهنك في الجفاف إن شيء أأدي هواية وجن جفت أبنك بأبي أمخانيبا وما أبنك بأبي أمخانيبا فأهلا كأمخانيب يا صبايا الله باب الوقت سنة يا كما كان مميز حوك لي تكون مقطعي شوى لزورها إن وانا وقت لرمضان السلف الصالح من هذه الأمة وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وغيرهم ممن تبعهم على هذا المنهج فحبيت تتابعين لما سبقوا صحابين تتابعين تقوم ولن تتبعكم وأنهم هيا كافر suka roƙi Allah suna roƙon Allah ya kai su watan Ramadan bayan watan Ramadan za su yi wata shida suna roƙon Allah ya karɓa aikin da suke sai ku akwai damuwa a sai ka sha wahala wahalar yunwa wahalar ƙinuwa wahalar barin sauran bukatunka kai tsammanin kayi don Allah sai kuma a bayi da yin gobe tsiyama da mutuwa duk Allah ne lalle akwai bukatar kai addu'a Allah ya karba aiki babban abin da zai sa Allah ya karba aiki shi ne kuma ikhlasu kai domin Allah kada kai azumin wata ba za da dan kunka ta maka da an ko an kunka ta maka wajibi ne kai kila kai azumi an ce duk da ma'aikin rubari ba wurin an ce ba amma abin da za su ana ba ku labari wai an kai lokacin da wasu daga cikin ƴaƴan musulmi ba ta azumi ya kai kaurayi ya kai budurwa ya kai musulmi me za ka yi wa Allah har za ka kai ba ta sallah ba ka azumi duk mai kabo yi a duniya waɗannan abubuwan su ne musulunci haka bukatar samuna sun ji mutane in musulunci ba ta shi kai muna roƙon Allah ta Allah ya sa ba haka ba amma asara ce babba a ce mutum baya Allah baya azumi za ka ba ka kajar da sunanka ba musulmi ba ne duk wanda baya san zance mafi karfi a kuma malamin shi ibrahim wanda baya azumi kuma ne a lagabtar da shi a hana cikin abinci da shan abin sha da dukkan abin da yake karya azumi kuma wanda yana da gaske da wajibi iyaye su tashi a kansu تسمي أهل في أي مساوى هم يدخلهم في أهل مساوى والله يا أسلم النبي ممكن يجعلكم الاستقامة بشيء والله يجعلكم يا يتكتاج في سوء كل شيء يجعلكم من المغاني المتبقون لأجل جنة الأول في زمان يا كهيت الأهل بكفلني في أهل مساوى كيف تنا جنة babban abin da ya waje ba a kanka kawai shi ne ka kawo musu abinci abinci iri-iri ne akwai abincin da yake haɓaka jiki akwai kuma abincin da yake haɓaka tsare da zuciya wannan shi ne musulunci in ba musulunci me ya amfani a gina gangan jikin da za a je a jefa ta a wuta ka ba shi abinci ya ce ya kushi kuma ya je lahira Allah ta shi abu mai amfani daga babban abin da ke wani zurka ya kai uba ya ce uwa ku zauna wajen kwaɗayi a kan shiriyar ƴaƴanku mazansu da matansu ilmantarwa karantarwa nusarwa bayani ba barin mutum ake ya san karfe ba amma a nuna zuwa matsayi, karanta a abinta wata ramadan halartar sallar tarawih yaro zai je yana kallon bal ubansa bai damu ba uwarsa ba damu ba amma in ya ce za a shi tarawi sai an ce masa to maza kai sauri ka dawo sai an nuna masa akwai damuwa a kan fitarsa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 يا ألا أولاد القوم ألا كبروا أكم الدين المسلم في هدف الشيطانون يا ألا أولاد القوم ولو وتا جوع وتا برمضان ألا كسام ذاك الكل ألا كبروا إيكم ليس أيك جفر الأجري وأن ذات زمن ولد سبب تابوا لا سبب كافر للقوان يأذن روحهم Allah ka sanya mu cikin waɗanda rayuwa cikin watan Ramadan da ibada a cikin watan Ramadan da dacewa da ayyukan kirki a wannan wata na Ramadan za su zama sababin tsilansu daga azaba da kuma shigar su cikin aljanna ya Allah muna roƙonka Allah ka zama cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali fitintunu da ake damu da su ya Allah kai mana maganin ya Allah ka taimaki musulmi ka haɗa kansu sharmace-sharmace da ake kulla wa musulmi da sunan sunan yan ta'adda Allah kai mana maganin wannan sharri waɗanda suke zuwa su kulla sharri ga musulmi da tarihin musulmi da shugabannin musulmi ka haɗa duniya تولد الأمة ثابت يا ألا هنا من قلت ألا كافر أي أي كنس لجماعة جماعة أي جماعة ثابت أي أكفر يا ألا هنا من قلت دفوا لأن المسلم في المنزل ونشد ألا كبير شر تكرر ألا كهذا في زمن ناكير إني إنه ملك لمنا من قلت ألا كهذا يا ألا كهذا إني من وجدوك يا جبلة فهنا ألا كريم من وجدتير ألا فلوك أدين مسلمتك وكهائك مسلمين فكن لا إله إلا الله سبحانه رسول الله يا إخوة مسلمين wannan wata da za mu karkara ne amfani da shi wajen ɗanɗuwa allah ta ƙala ya ce mai ɗanɗin musulunci أنا لكم متفري إليه أنا بني الثاني لكم قبلوا أولنا أساسا أدوب سورة شيخ عثمان الأنصوري أكرت أن تأتى أنا يا أولا نمو جمزلون كما حب أبو مسافر زمزمتين حب أكيد وشكتا da ta ɗauki kanta ita ce ‘yar sandan duniya ba baki ɗaya har a rubuta har a ce ga ‘yan gasanta ana kashe su kuma masu kashe su waɗannan musulmi masu wannan tarihi mu da aka zo wurinmu aka zauna lafiya mu da aka zo wurinmu ake wancan kalan mu da aka zo wurin muka ba da gidaje muka buɗe mai haya na haya mai saya na saya mai shakku na shakku duka wannan ba a wadatu da shi ba an je an gawa duniya mu ne masu kuma ga waɗanda muke zaune da su kullum kalau da su abinda zai ba ka mamaki shi ne an yi mukus an yi shuru da wannan wajen sai mutum kaɗan can da can waɗanda maganar su ba a ɗauka da muhimmanci su ne kawai su ne amma waɗanda ya kamata a ji sun buɗe bakin su sun yi magana sun zaɓi su su sun zaɓi su su wannan abu da ya taho zai cinye ne ba gaba ɗaya gaba ɗaya ne zai cinye ولله فلان بلد من أصبح القوة؟ أين أصبح القوة؟ أصبح القوة على أولئك الكذبة كون لفتن تنكروا من أفتكروا من المشكلة بعض الأبين بديه في الشيء إلا لفقوا من المسلمين وأن يكون يأتي في هنا مكدابة مسلمين لفيتك جنس مرحبوها والله شيء أدين بسيئة da ba shi ne addinin gaskiya ba ba za a yaƙe ka a dalilin mutum nawa aka bai muna roƙon Allah ta'ala ya mana wannan kishi Allah ya faɗakar da mu da shugabannin da tashi tsaye akan yin abin da ya dace na amanar al'umma akan abin da za a ka da alƙalamin a rubuta abinda za a yi ta sirri a ƙarƙashin ƙasa a aikata a ga wanda za a yi magana da shi ba sai lamari ya lalace mu rika kuma yadda za mu aikata muna roƙon Allah ta'ala wanda mu abin da muke da shi kuma shi ne komai Allah ta'ala ya ishe mu komai ba za mu sai ba mu da komai ba ai shi ne komai ba to muna koma zuwa gare shi ya Allah da roƙon duk wanda yake da gaba da kiyayya da addinin da ka aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da shi ya Allah ka nuna masa gaskiyar wannan addini ko ya karba ko kuma tsinka karɓarsa ya zama sababin halatta ta duniya ta da lafiya ya Allah muna roƙon ألا تتبع تبدو أتفلسك عن جبه محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أبو الذي سامين يأذن له خلقه كان مدان سقوة كان كبير أذان يا يأذن له خلقه وهل هلو هلو يلينه فيه لتكي من يوى أو أنك يتكلم يتلقش لذلك إيه da rashin natsuwa da kwanciyar hankali ya Allah muna roƙonka Allah ka yayi mana Allah ka kinsa mana abin alheri wannan wata mai zuwa Allah ka sanya mu cikin bayin da za ka yanta a cikin yantawa daga cancantar wuta zuwa ga cancantar aljanna ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله